kun san ni. I don't want peace. I want problems always. Yau za mu feɗe ta tare da zibe. Sai a ce har yau an rasa lauyan da zai tsaya min don ganin an ɗaura gayar nan saboda a samun suna da yake yi. Kuma ce da ita Araba raba wayoyi ne kashi uku akwai budget funds, akwai mid-range funds, na kuma akwai flagship funds. budget funds su ne irin su itel da irin su ole da sauransu irin waɗannan wayoyin ana samun su da 2 gb ram da 8 gb internal storage wasu lokutan 16 gig da 32 gig internal storage. Kala waɗannan wayoyin an yi su ne domin mutane sabbin shiga a rike smartphone. Ana kiran su da entry level devices. Kuma mafi akasari ba su da tsada. Za ka iya samun su daga 30 k 40 k har irin su sannan kuma muna da mid-range yoyin da suke tsaka-tsakiya kenan yawanci da suke mallaka irin wannan wayan da suke da kuɗi ne da ya kama daga dubu ɗari biyu zuwa dubu ɗari irin su samsung galaxy a54 da su infinix note 30 pro da su common da dai sauransu. Kana waɗannan wayoyin da ta maku bayanin su ana samun su da internal storage masu kyau, RAM masu kyau, performance masu kyau, hatta batirin su ma ba laifi. Irin wayoyi ba wai an gina su bane akan kaya aiki mafi gololuwa yawanci an gina su ne akan plastic. Amma akan same su da AMOLED display mai kyau da su LCD display mai kyau sannan kuma refresh rate din su ma suna da kyau. To kamar yanzu ka je kasuwa zaka siya waya kuma kudinka ya faɗa daga dubu ɗari zuwa dubu ɗari uku ne. dole wayan da zaka saya zai fada a cikin mid range phones. To yanzu sai mu gangaro kan flagship phones. Su kuma kana da nauyin an yi su domin mutanen da kuɗi ba matsala ba ne a wajen su ba. Su kawai abu mai kyau sun kaso. Yawancin irin waɗannan wayoyi zaka same su ne an gina su da kayan aiki mafi ƙololuwa sannan zaka sami cikin su an gina shi ne da titanium sannan suna da processors masu kyau suna da kyamara masu kyau kai abubuwan su dai irin na zamani ne masu tafiya da zamani. Mafi akasari ba amfani da AMOLED displays ko LCD displays a flagship. Sai dai ana musu amfani da OLED displays. A takaice dai kayan aikin da suka fi kowanne a lokacin da ake hada su da su ake amfani wajen hada flagship shi yasa suke da matukar tsada su ne wayoyi irin su samsung galaxy s23 ultra su xiaomi mi series da su iphones har da su google pixels da dai sauransu wace waya fike jin daɗin amfani da ita kuma a wace category ta fada muna jin ku a comments